wa li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ba haka yan uwa assalamu alaikum wa barkanmu da wannan marice na laraba biyar ga watan sha biyu shine watan zulqa'da a shekara ta 1439 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan takwas a shekara ta 2018 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na ɗari da saba'in muna karatu cikin kitabun da'awa babu fadlid du'a man tsaya ƙarshen hadisi mai lamba ta dubu da ɗari haka za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu biyu malam ya ce wa an zaid ibn arqam an karɓo daga zaidu ɗan arqam radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙul manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa mana a yayin addu'a a cikin addu'o'insa yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min al'ajas ya Allah ni ina neman ka daga gajiyawa an gane ko wal kasal kuma ina neman tsarinka daga kasala wal jubn kuma ina neman tsarinka daga tsoro malamai suka ce wa an azatuhu sallallahu alaihi wasallam min aljubni wal bukhli neman tsarin da annabi yake daga tsoro da rowa فلما fihi ma min at-taqsiri an ada'il saboda sharrin da ke cikin tsoro da rowa wajen gazawa wajen ida abubuwan da Allah ya wajabta wa bayi matukar mutum yana da tsoro to ba zai iya ayyuka na alheri ba da yawa domin da yawa daga cikin ayyukan alheri sai an cire tsoro ake iya yin su uwa uba daga cikin su jihadi manzo Allah ya ce ra'sul amril islam وعموده السلاء وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله kasuwancin da a cikinsa babu hasara babu taɓewa babu karyewar jari hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum jihadi na zuciya ko na kai baya yiwa da tsoro to haka nan shi kuma jihadi na dukiya shi kuma baya yiwa da ruwa da haka shi yasa annabi yake neman tsari daga tsoro da kuma ruwa tsoro kar ya kasa yi jihadi kar ya kasa faɗa gaskiya a inda ya dace ya faɗe ta dan shayin wani mai mulki ko shayin wani mai faɗa a ji to sannan kuma yana neman tsari daga ruwa dan gudun kada ya kasa zakka ko ya kasa sadaka ko ya kasa taimakawa da dukiya a duk inda bukatar hakan ta taso to sannan annabi yakan ce wal harami ina neman tsarinka ya Allah daga takwarkwashewar tsufa wa azabil qabari ina neman tsarinka daga azabar kabari Allahumma ati nafsi taqawaha ya Allah ka bawa zuciyata tsoron kiyaye kiyayewarta an gane ko wannan shine Allahumma ati nafsi taqawaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha kuma ka tsarkake min zuciyar tawa domin kai ne fiyayyen mai tsarkake zuciya anta waliyuha wa maulaha kai kai ne majibincin al'amarinta kuma kai kai ne madogararta ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ya Allah ni ina neman tsarin ka daga ilimin da bayi da amfani ilimin da bayi da amfani shine ilimin da mai shi baya aiki da shi duk ilimin da mutum ya sani kuma ya ƙi aiki da shi to bai zama mai amfani ba wa min qalbin la yakhsha ya Allah ina neman tsarinka daga zuciyar da ba ta da nutsuwa duk zuciyar da ba ta da nutsuwa to azabtar da mai ita za ta ba za ta taimake shi ba daka alkhushu ana nufin al as-sukun nutsuwa da tattaruwar tunani waje guda na zuciya wanda matukar zuciyar mutum ta samu nutsuwa to zaka ga nutsuwar ta bayyana a gangan jikinsa matukar zuciyar mutum ta rasa nutsuwa to ba da za a gangan jikinsa ta samu nutsuwa wanda ita kuma zuciya Allah ya gaya mana sirrin da ke bata nutsuwa shine ambatan Allah karatun alqur'ani zikiri wanda ya tabbata a sunna ayyuka da abin da Allah da ma'aiki suka ce ya aiki da su gujewa dukkan abin da Allah da ma'aiki suka yi hani ga baransu to wannan shine zikiri bi umumihi da gamammiyar ma'ana wanda kuma shi ke ba wa zuciya natsuwa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مسانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ومن نفس لا تشبع يا الله إنا نيمان تسرنك دقران دا باتا دا قوشي معنى باتا قوشي دا دكا abin da ka azurta ta da shi imam an-nawawi yace abin da ake nufi nafsul la tashba isti'aza min al-hirs neman tsari daga kwadayi matukar mutum yana da kwaɗayi wa tsama da yawan tsammani to zuciyarsa ba za ta taɓa ƙoshi ba duk abin da ya samu da aka manzo Allah yana neman tsari daga zuciya mai kwaɗayi zuciya mai tsammani zuciya mai yawan hangen abin hannun mutane kuma wannan shine wadatar zuci kuma shine wadatar da tafi a tara maka duk dukiyar duniya laisal gina an kasaratil ard innamal gina ginan nafs yawan kadarori da yawan kuɗi in an baka ba shi ke nuna ka wadata ba idan Allah ya baka wadatar zuci ko baka da kuɗi na a zo a gani sai ka zauna lafiya sai ka rayu lafiya in Allah ya tara maka duk dukiyar duniya in ya cire ma wadatar zuci talaka za ka rayu talaka za ka mutu da haka mutum yakan iya zamowa talaka kuma gashi da kuɗi abin nufi bai da wadatar zuci wa min da'watin la yustajabu lah kuma ya Allah ina neman tsarinka daga addu'ar da ba a amsawa akwai daga cikin bayi wanda Allah yakan rufe masa kofar amsa addu'a yayi yayi Allah ba zai amsa ba to Allah ina neman tsarin karka sani cikin irin waɗannan bayin me ke jawo wannan cin haram in dai mutum ba zai rinka tantance me zai kai bakinsa ba komai ya zo masa ci yake yi to zai kai lokacin da Allah zai rufe masa kofar amsa addu'a idan ku aka ce addu'a ba wai addu'ar kawai Allah ba ni ba har ibada in kai ba zai karba ba sai kai tayi kana aikin banza baka sani ba shi yasa magabata sukan ce atib mat'amaka takun mustajabad du'a ka tsarkake abin da zai shiga bakinka duk abin da kai sai Allah ya karba na addu'a ko na ibada domin manzo Allah ya gaya mana cewa wannan yana hana amsar ibada amsar addu'a shi mai cin haram ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأس أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب له za Allah ya ce abincinsu haram abin shansu haram an ciyar da shi da haram an tufatar da shi da haram ga addu'ar yana ta yi ga ibadar yana ta yi amma ya za a amsa ba za a amsa ba saboda Allah ya riga ya rufe kofa daga karɓa daga dukkanin wanda yake cin haram ko yake shan haram ko yake tufata daga haram Allah ya tsare mu rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan ma tana daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam shakundum wanda dukkan wani alheri na duniya da lahira in ka kalla da kyau zaka ga ta tattaro shi hadisi mai lamba ta 1493 wa ibn abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara musu yadda anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallama kana ya ƙul abdullahi ɗan abbas ya ce hakika manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa mana ita ma wannan tana daga cikin addu'o'in annabi na yau da kullum yakan ce allahumma laka aslamtu ya allah gare ka na miƙa wuya kaga wannan tawassuli da musulunci kenan ko tunda Allah ne ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa man yuslim wajhahu lillahi wa huwa mu'min faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam fisama laha kaga dan haka istislam miƙa wuya ga Allah umarni ne gare shi in ku Allah ya maka umarni ka amsa to kana da dama kai ma kai tawassuli da wannan biyayya da kai masa Allah Madaukin sarki ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma ga ubangijin ku ku miƙa wuya gare shi ku sallama masa an gane ko to da aka sai manzo Allah yake cewa Allahumma laka aslamtu Allah gare ka na miƙa wuya kaga at-tawassul bil islam ko wa bika amantu kuma da kai ne imani kaga at-tawassul bil iman rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana kaga at-tawassul bil iman wannan duk yana shiga karkashin at-tawassul bil amali salih bal wannan suna daga cikin mafi girman ayyuka na kwarai musuluncinka da imaninka in za ka roƙi Allah inda dai kai ka san musulmin na kwarai ne muminin ne na kwarai duk abin da aka ce ka yi gwargwadon iko kana yi to yi tawassuli da musuluncinka wa alaika tawakkaltu kuma gare ka na dogara at tawassul bi eh bi tawakkul ala Allah wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin وعلى الله فليتوكل المتوكلون قالوا ربنا على الله توكلنا قالوا على na توكلنا ربنا na بيننا وبين قومنا بالحق an ta الفاتحين فذاك توصلي da tawakkali malamai suka ce abin da ake nufi da tawakkali shine al-i'timadu ala wa bihi dogaro ga Allah da kuma lamuntuwa da shi da amuntuwa da shi والإيمان بأنه مقدر الأشياء ومدبر الأمور كلها tare da yadda da cewa Allah shi ke kaddara al'amura kuma shi ke gudanar da su baki ɗaya, ma'an nazari fil asbabil adiya min al'abdi wa qiyamuhu biha tare da kuma mutum zai tsaya ya riko da sabuba na ɓangarensa shi a matsayinsa na bawa, da aka fatawa kulu murakkabun min shai'ain suka ce dogaro ga Allah ta ginu ne da abubuwa guda biyu ahaduhuma Ali itimadu ala ta'ala wa bihi abu na farko dogaro da Allah da amintuwa da shi na biyu wa tafwid ilayhi li kaunihi qad alima al wa qaddaraha sannan kuma fawwala masa al'amura tare da yadda da ilimin cewa shi ya san komai kuma shi ya kaddara komai walahu al-qudratu shamila wal mashi'atu an-nafidha kuma gamammiyar kudura ta sace hakanan zartarwa take nasa ne wannan shine tubali na farko da aka gina tawakkali da shi tubali na biyu an-nazaru min al-'abd fil asbab ad-diniyyah wad-dunyawiyya wal-qiyam biha sannan bawa ya rinka bincike game da sabubba na duniya da kuma na addini kuma tare da yin riko da su duk abin da kake nema a wajen Allah ka yadda shi kadai zai iya yi ka yadda kuma ya tintini ya kaddara in zaka samu zaka samu in ba zaka samu ba ba zaka samu ba tare da haka kuma yi riko da sababi in kai wannan to yi tawakali ga Allah da mutum zai rike ɗaya ba ɗayan bai zama mai tawakali ga Allah ba kai ta fafutukan nema amma ba ka ɗauka cewa Allah shi zai bayar ba kana ɗaukar dabarar neman ka da ikon ka da iyawarka ita za ta baka to wannan yana cin karo da tawakali irin ɗabi'ar kafirai a yau su ba su yarda da cewa akwai wani abu sunansa kaddara ba kawai in ka tashi ka nema dole ka samu da aka shi yasa zaka ga suna nema ba dare ba rana to kaga wannan ba wa sababi tasiri ne tare kuma da mantawa da bangaren kaddara to sannan waɗansu kuma daga cikin masu raunin fahimta daga cikin musulmi su kuma sai su ɗauka kawai kai ta addu'a ko baka yi aiki ba in raban ka ne rabon kwaɗo baya hawa sama wannan shi ma ya ci karo da tawakkali in kana da wannan ba a ce da kai mai tawakkali kuma imaninka yana da rauni in kuma kana da wancan ma haka tsantsar mai tawakkali shine wanda ya yadda komai Allah ya kaddara sannan kuma yake riko da sababi ya yadda da cewa duk abin da Allah ya kaddara bawa zai samu zai samu amma da jin cewa in ya riko da me sababi sababin ba shi zai bayar ba Allah ne zai bayar amma shi kuma da yace zai bayar ya ce ayi me ayi riko da sababi to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce wa alayka tawakkaltu ya Allah gare ka na dogara wa ilaika anabtu gare ka nake komowa wa bika qasamtu dan kai nake yin husuma mana ina yin fada ne in an taba ka ko an shiga alfarmarka malamai suka ce ai bima a'taitani min albarahin wal quwwa qasamtu man anada fika abin nufi da abin da ka bani na hujjoji da dalilai da ƙarfi nake yakar dukkan wanda ya jayayya da ni a cikin ka wa kafara bika kuma ya kafirce maka wa qama'tuhu bil hujjati was sayf kuma nake yimke shi bil hujjati da hujjoji was sayfi da kuma karfin takobi mana dai ya zama cewa in an taba Allah a ka, kuma ya zama kana taya Allah kishi cikin dukkanin wanda ya saba masa kana iya kokarin ka wajen kaga ka bawa Allah da addinin sa kariya to wannan shine al-khusuma fillah an gane ko wai laika hakamtu kuma zuwa gare ka ne nake kai ƙara nake miƙa hukunci faghfir li ma qaddamtu ya Allah ka gafarta min duk abin da na gabatar na kurakurai wa ma akhartu da abin da na jinkirtar wa ma asrartu da abin da na yi a ɓoye wa ma a'lantu da abin da na bayyanar antal muqaddimu wa antal muakhiru kai ke gabatar da wanda ka so ya gabata kai ke jinkirtar da wanda ka so ya jinkirta Abinda ake nufi da gabata anan ɗaukaka ubangiji shi ke ɗaukakawa ɗaukaka ko ta fuskar ilimi ko ta fuskar mulki ko ta fuskar koma menene da kuma aka ce jinkirtarwa jinkirtarwa ana nufin ƙasƙantarwa ƙasƙantarwa ko dai ta fuskar ilimi ya zama kai Allah bai baka ilimi ba ko kuma ta fuskar wadata ya zama kai Allah bai baka kuɗi ba ko ta fuskar mulki ya zama kai Allah bai baka mulki ba kaga wannan duk an yi baya da shi wanda kuma aka bashi an yi gaba da shi malamai suka ce daidai da tu'til mulka man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir la ilaha illa anta babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai kai an gane ko waɗansu malaman suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce antal muqaddimu antal muakhir kamar nuni yake yi zuwa ga karan kansa ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gabatar da shi ko zai gabatar da shi akan dukkanin annabawa a ranar lahira tare da kuma ya jinkirtar da zuwansa a nan duniya akan dukkan sauran annabawa duk annabawa sun riga annabi shi ne na ƙarshen su ko waye haka Allah ne ba tsarin annabawa ba ne da ganin damar su su zo lokacin da suke so Allah ne ya tsara musu ya ga dama ya shirya musu yadda za su kasance annabi wani a farko wani mai bi da shi wani mai bi da shi wani na ƙarshe kaga wannan shine at-taqdim din gabatar da wasu akan wasu at-ta'khir jinkirta wasu akan wasu in an je lahira duk waɗannan da suka zo a duniya a gaban annabi a lahira kuma za su koma bayansa to Allah da ya gabatar da su a kansa a duniya shi kuma zai mai da su bayansa a lahira da haka wasu malaman suka ce wannan shine ma'anar antal muqaddim wa antal muakhir to sannan manzo Allah ya cika da tauhidi ya ce la ilaha illa ant babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai kai ya Allah zada ba'dur ruwati waɗansu daga cikin marwaita sun yi ƙari waɗansu daga cikin marwaita anan da ake nufi shine Abdul Karim Abu Umayya ɗaya daga cikin marwaita kamar yadda Sufyan ɗaya daga cikin marwaita ya nuna yace zada ba'dur ruwati sai yace wa zada Abdul Karim Abu Umayya Ya ce, wala haula wala quwwata illa billah kuma a ƙarshe manzo Allah yana cikewa da wala haula wala quwwata illa billah mutum bai isa ba ya tsayi da kansa wajen jawo wa kansa amfani ko ture wa kansa shari in ba da Allah ba ibadar kanta in ba Allah ya so ba ba za ka iya ba saban shi kansa inda Allah bai so ba ba za ka yi shi ba da haka dai babu tsimi babu dabara sai ga Allah muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito hadisi mai lamba ta 1494 wa ana aisha ta radiyallahu anha daga nana aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam tace hakika annabin amincin Allah ya kara tabbata gare shi kana yad'u bi ha'ula'il kalimat ya kasance yana addu'a da waɗannan kalmomi ma'ana wannan ma tana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu اللهم إني أعوذ بك من Nari. Ya Allah ni ina neman tsarinka daga فتنة wuta. waɗansu malamai suka ce fitina anan ana nufin azaba domin kalmar fitina tana zuwa da ma'anar azaba yau mahum alan nari ta yuftanuna zuku fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jiluna Allah ya ce yawmahum tuna musu ranar da su alan nari za su kasance akan wuta ayyu ay na ane musu azaba su suwa ana nufin kafirai sannan mala'iku suna ce da su zuqu fitnatakum ku dandana azabar ku hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun wannan shine abin da kuke cewa in an isa a kawo muku shi a kurkusa to gashi din yau ya zo an gane ko waɗansu malaman sun fassara fitina da ma'anar tambaya domin ‘yan wuta na daga cikin azabar da za a rinƙa musu a cikin wuta tambayoyi wanda ita tambaya kanta ko ka san amsarta a cikinta akwai tashin hankali ku tambayi ɗalibai masu jarabawa duk yadda ka kai da jin ka karantu sai ka shiga ɗakin jarabawa da fargaba saboda ita tambaya haka ɗabi'arta take shi yasa yana daga cikin abin da za a rinƙa ‘yan wuta a lahira tambayoyi lokaci bayan lokaci ana cikin tafiya Allah zai ce da mala'iku waqifuhum innahum mas'ulun ku tsayar da su za a tambaye su shi wannan kadai din ya isa tashin hankali a wata yar Allah ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil ladina ashraku aina shurakaukum alladhina kuntum tazumun tana musu ranar da zamu tashi mutane baki daya sai mu ce da mushrikai ina gumakan ku da kuke riya cewa yau za su tsaya muku gaban Allah ina shehunan da kuke jin yau za su iya kwata ku gaban Allah ko an so ko an ƙi kaga wannan tambaya ce wannan duk za a yi musu ne don a rinka tayar musu da hankali mala'iku za su ce da su ma salaka kun fi saƙar me yasa aka sa ku a cikin wutar saƙara qalu lam nakum min al musallin wa lam nakum nut'imu al miskin wa kunna nakhudu ma al wa kunna nukadhibu bi yawm hatta a al yaqin kaga duk waɗannan tambayoyi ne waɗansu malaman suka ce ba tambayar ce tashin hankalin ba amsar da za su bayar ɗin ita ce tashin hankali to ita kanta amsar ma kuma ana kiranta da suna fitina shine a waccan aya cikin suratul anami Allah ya ce thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin sai Allah ya ce unzur kaifa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun thumma lam takun fitnatuhum bayan an musu tambayar amsar su ba za ta kasance ba illa an kalu sai dai su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun rantsi da kai ubangijin mu ba mu shirka ba alhalin fa sun yi akan ta suka mutu shine sai Allah ya ce da mala'iku unzur kaifa kadhabu ala anfusihim ku kalli yadda suka yi wa kansu da kansu ƙarya domin shi Allah ba a yi masa karya. wala yaktumuna Allah haditha duk wani magana da zaka faɗa kan ka faɗa ya sani in ka faɗi ƙarya kanka kai wa karya amma ba shi ba da haka kenan ƙarya sai ka faɗi abin da wanda ka gaya wa bai fahimta ba shi ta zama me ƙarya amma da ka gaya masa shi kuma ya san ƙarya kake to kaga kanka kai wa ƙarya ba shi kai wa ƙarya ba to da haka dai wannan da ire-iren su duk malamai sun fassara shi da cewa shi ne fitina manzo Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min fitnatin nari ya Allah ni ina neman tsarin ka daga fitinar wuta malamai suka ce annabi ya nemi tsari daga fitinar wuta ba dan shi ta shafe shi ba sai dan me dan ya koya wa al'ummarsa kuma dan ya rissuna ga ubangiji ya girmama shi kamar yadda muka sha faɗa ita addu'a karan kanta girmama Allah ce shi yasa wanda baya addu'a ana kidan ya shi cikin masu wulakanta Allah baya girmama Allah kamar yanzu ne a ce sarki mai martaba sarki ko mai unguwa ko wani hakimi ko dagaci ya sa kujera a kofar gidansa kowa in ya zo wucewa ya gaishe shi kai da ka zo sai kai wucewarka waye girmama shi waye wulakanta shi wanda suka gaishe shi sun girmama shi amma duk wanda ya zo wajen babba sai ya kau da kai ya yi tafiyarsa to ya wulakanci ko ba kai zagi ba fa walillahi almasalul a'la da haka shi Allah in ba a roƙonsa in ba a gaishe shi in ba a nema a wajensa to kamar an wulakanta shi ne shi yasa ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin da haka manzo Allah sau da dama yakan yi addu'a ba wai dan abubuwan da suke cikin addu'ar ba a yi masa ba tuni an masa ba wai dan abubuwan da suke cikin addu'ar shi sun shafe shi ba shi tuni ya wuce wajen to amma saboda girmama Allah an gane ko shi yasa lokacin da Allah ya ce ya yafe masa duk zunubansa na gaba da na baya wa yansuraka Allahu nasaran aziza in ni ne kai ko ni ne ba sai mu daina ba amma shi a lokacin sai ya ƙara saboda mai girmama Allah kuma don ya zama abdan shakuran bawa mai yawan godiya wanda su a cikin bayi irin su kaɗan ne irin su kaɗan ne ubangiji ya ce ya e, imalu ala dawuda shukura wa kalilun min ibadiyar shakur to shi manzo Allah so yake kasance cikin wannan kalil din afala akunu abdan shakura amma nuhu kama Allah ya sa shi cikin shakur ko zurriyata man hamalna ma nuhin innahu kana abdan shakuran da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a ne dan girmama Allah kuma dan ya koya mana mu yan baya to yanzu idan kai ka zo ka ce ka tattara ka watsar ka kama waɗansu kenan duk abin da annabi ya na koyarwa ya tashi a tutar babu ya tashi a tutar babu abin da ya zama wajibi akan mu waɗannan addu'o'in mu sa sawa kanmu assignment kwana biyu ne uku mu rinka su kwana biyu ne uku su in ka tara addu'o'in da yawa ga masu cin to sai kuma ka kintaci lokacin yin to sai ka ga abin yana yi sai kaga kana haɗa wayoyin suna spark suna kawo wuta amma da ka daɗe kana yi da mara cin ko da a lokacin da ake karɓan ne amma ba mai cin kake ba to yanzu ga masu cin ana faɗa sai ka rinka tarawa a hankali a hankali yanzu daga kitabud da'awar zuwa yanzu wa ya haddace addu'a uku a ciki ƙwarara cikin wanda muka karanta din nan daga farko zuwa yanzu kila mun yi wajen darasi sati biyu ko uku ko kawai kuma ta abudan kuke karanta yayi ku je ku linke littafin ku aje ai ba amfanin su kenan ba duk wata bukata da kake da ita cikin addu'o'in nan zaka samu akwai ta har ma wacce hankalinka bai taba hararo ta ba akwai a ciki yanzu akwai addu'ar da zamu karanta a nan gaba hadisin sayyidina ali zai ba ku mamaki zai ba ku mamaki yadda mutane yau suke tururuwan neman magani yanzu akwai kasashen da wallahi da iya kudin 'yan Najeriya kadai na zuwa shan magani suke bajar na wasu abubuwan su. yanzu kaga irin Egypt irin Misra a irin eh, Indiya. kuɗin 'yan Najeriya kaɗai da suke ci na magani Allah kaɗai ya sani har mamaki suke wai a Najeriya ba masu hankali ne waɗannan kuɗin da kuke ta kawo mana ba za ku iya zuwa ku gina asibitoci ba a can ku zaman ku wani babba ɗaya daga cikin manyan Najeriya ya samu ciwon kafa ya tafi wata ƙasa injin kaɗai da za a gina kuɗin da aka caje shi injin kaɗai da zai masa aikin ya isa ya siyo shi ya kawo ƙasar shi a yi masa aikin a yi kuwa ma amma je aka caje shi lokaci ɗaya a yadda labarin ya zo miliyan ɗari aka caje shi gashin kafa za a yi mara to injin gashin kafa ɗin miliyan ɗari ta najeriya za ta siyo shi a zo a yi wa mutane bila adadin hashi to kaga dole su masu hankali su tambaye mu anya ba mu da cuta hauka kuwa manyanmu da yaranmu akwai ƙasashen da yau kuɗin da muke kai musu kawai na registration ɗin ɗalibanmu da suke zuwa wallahi ya ci mu gina a ɗauka ma ba mu da ministry ta education ya ci mu gina ministry din mu samar da ministan da ma'aikatan da komai kuma a gina university din amma ka duk shekara muke ɗiban waɗannan kuɗin muke kaiwa waje ba irin ni da kai talakawa ba 'ya'yan manya da ake magana masu kai irin kuɗi ingila amerika eh, eh, eh, binnan kanada da sauransu kuɗi masu nauyi wanda za a je a jibge na karatun sannan da wasu kuɗi da za a yi wa yaro granto saboda su kasashen jari hujja ce ka zauna a kasan masu yan ajiye aje wasu kuɗi a account saboda in kai wani wata barnar wani harajin ya hau kanka baka biya ba daga wannan kuɗin sai a ɗauka a biya amma Najeriya ce sai ka shigo baka da kwandala ko ba haka ba ko sisi baka da shi sai ka shigo amma ba wata ƙasar duniya da za ka shigan mata haka empty banza sai ka aje kuɗi a account da in kai wata barna kai wata ka karya wata doka aka caje ka aka ji babu kuɗi to dama an karɓa tun kan kai laifin sai a a fitar a can da haka dai mutane sun ci gaba mu muna baya mutane sun san kansu mu bamu san kanmu ba mutane sun kama hanyar rayuwa mai kyau mu ko bamu kama ba rayuwar da muke a Najeriya billahi allazi la ilaha illa a wasu kasashen turawa tumakai ba sa wannan rayuwa wallahi wasu tumakan sun fi mu jin daɗi da yawa da yawa yanzu ko da irin fim din namun dawan nan kake kallo kaga yadda ake bawa naman dawa kula yadda ake bawa naman dawa kula yanzu na gidan ma kai Allah ya kiyaye annar rayuwa annar rayuwa Allah ya ji kan malam Jafar yace jarabawa farko da Allah zai maka yi ka a Najeriya in dai ka san rayuwa jarabawa farko da za a yi maka an tsundumo ka a Najeriya an gama in ka kyautata kai imani kai kaza ka je kila lahira hisabi sai ya ma sauki saboda an gama ma a Najeriya Allah ya kyauta da haka na na isha uwar mumine ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan waɗannan addu'o'in Allahumma inni a'udhu bika min fitnatin nar wa azabin nari kuma ina neman tsarin ka daga azabar wuta me bambanci tsakanin fitnatun nari da kuma azabun nari Imamul Ghazali hujjatul Islam yace fitnatun nari alhirsu ala jam'il mali an gane ko yace fitnatun nari fitina kai yace kalmar fitina tana iya zuwa da ma'anar ɗayan biyun kishiyoyi ma'ana ko ta zo da ma'anar alheri ko ta zo da ma'anar sharri da ka za iya cewa fitinar wuta ana nufin tambaya za iya yiwa fitinar wuta ana nufin ita kanta azabar wutar an gane ko amma kalmar azaba kam wannan azaba ce kwallin kwallin domin kalmar fitina takan zo da ma'anar abu da kishiyarsa akan ce fitinatul gina azab fitinar wadata akan ce kuma fitinatul faqri fitinar talauci fitinatul gina fitinar wadata zai iya yiwa matsalolin da suke cikin wadata wanda a cikin wadata akwai matsaloli in baka da su ne baka sani ba ko masu sallama da kai sun isa fitina in aka ce kana da kuɗi a ƙasar hausawa masu sallama kaɗai sun ishe ka fitina da yawa daga cikin mawadata ko masu mulki za ka tarar wasu sai cikin dare suke shigowa gidansu dare ya yi tsala sosai talakawa sun amma in dai zai shigo a gan shi to ya shiga uku wani da ba zai bar gida kaga wannan fitina ce ta me ta wadata ta wadata da da su kila in yana kwance a titi ma ba wanda zai kalle shi na ruwan wani da shi wannan kenan sannan yana daga cikin fitinar wadata wadatar ta hana ka bin Allah yanzu akwai mutumin da kawai lissafin kuɗinsa suke sa ya raba dare kar ka ɗauka cewa wai sallar dare yake ko kiyamun laili ko wani abu kullum sai dare ya yi sawu ya ɗauke za a zauna da lissafi kuma ba wasa ba sakamakon wannan lissafin kullum sai an rasa sallar asuba wannan ma fituna ce daga cikin fitintunin wadata to sannan idan mutum yana cikin wadata ba kasafa yake gane masoyinsa na gaske ba kowa masoyinka ne duk maganar da ka faɗa gaskiya ce ba wanda zai ce ma makareci amma in talaka ne kai sai kai gaskiya ɗari ba su ce kai gaskiya ba amma da kai ƙarya ɗari a ce aikin banza dama wani ya taɓa yin gaskiya ne amma in mai kuɗi ne ka sharara ƙarya suna ji sai su a ba alaji ai daidai ne ai dama ai kai dangin ku ai asalin kakannin ka ma ba a san su da ƙarya ba saboda kuɗi ko wannan yana daga cikin fitinar wadata da haka shi yasa Allah ya ce wa nabluukum bisharri wal khairi sai ya ce fitna za mu jarraba ku da kyawawa da munana dukkansu kuma a matsayin fitina alheri ma yakan zama fitina sharri ma kuma yakan zama me fitina wa ilaina turja'un da haka Imam al-Ghazali ya ce fitnatul gina al-hirs ala jam'il mali wal hasab ala an yaksibahu min ghairi hillihi ko hallihi fitinar wadata kwaɗayin tara dukiya da neman matsayi ta ko ta halin kaka mutum sai ya samu ko ba ta halar ba na uhu min wajibati infaqihi wa huquqihi kuma mutum ya zo ya kasa sauke nauyin da Allah ya dora masa ta fuskar dukiyar na zakka da kuma taimakon mabukata wa fitnatul faqri shi kuma fitinar talauci yuradu bihi al ana nufin shi talaucin kansa alladhi la yashabuhu sabrun wala wara' musamman talaucin da a cikinsa babu hakuri babu tsantseni akwai akwai talakan da bai da hakuri. da haka yau maula can gobe tumasanci can gobe ƙarya can don ya samu abin duniya bai da yakana duk wanda ya gani zai roƙa duk wanda ya gani sai ya buɗe masa cikinsa ya faɗi buƙatunsa kaga wannan fitina ce ba kaɗan ba to amma akwai talakan da zaka samu shi kuma ba haka ba ga talauci amma ga hakuri ga talauci amma ga yakana to kaga wannan a cikin talaucin sa babu fitina hatta ya tawarrata sahibuhu bi sababihi fi ma la yaliqu bi ahli ad-din wal muru'a irin wancan shine wanda yake afkame shi cikin abin da bai dace da masu addini ko masu mutunci ba roƙo da maula da bara da tumasanci wannan bai dace da mai addini ba bai dace da mai mutunci ba wala yubali bi sababi fakati ala ayi haramin wasab kuma irin wannan sai kaga mutum baya damuwa ko ma me ya aikata wai takamarsa talauci wani zai ce a bashi kuɗi zai tuɓe tsirara ya tafiya a tsirara a kasuwa baya tunanin ‘ya'yansa, iyayensa, surukansa, jikokin da za su zo bayansa, duk ya ci mutuncin waɗannan ya zuba musu da kima, shi kawai hujjarsa talaka ne shi zai samu kuɗi. To kaga wannan fitina ce ba kaɗan ba a cikin talauci imamu tibi ya ce in fusiratul fitnatu bil mihna wal musiba fa sharruha alla yasbira ala la'awaha yace in an fassara fitina nan da annabi yace fitinan nari da fitinan da azabin nar to in mun fassara fitina da cewa musiba ce da jarrabawa to kenan mafi munin abin da ke cikinta shine rashin hakuri bisa ga ɗanɗanar kudatta bisa ga shan zafinta duk jarabawar da aka yi maka ka kasa haƙuri a kanta to wannan ta zame maka fitina amma duk jarabawar da za a yi maka in kai haƙuri to bata zame maka fitina ba da haka dai wasu malamai sun yi ƙoƙarin su bambance tsakanin fitina da kuma azaba fitina tana iya ɗaukar alheri da kishiyarsa azaba kuwa ba ta ɗaukar harshen damo kawai abu ne mummuna duk inda ka ji an ce azaba to abu ne mummuna amma an ce fitina fa zai iya zama mummuna zai iya zama wa kyakkyawa wa min sharril gina wal faqri kuma ina neman tsarinka daga sharrin wadata da kuma sharrin talauci bayanin su ya gabata sharrin wadata mutum ya ci ya koshi kuma ya kasa bautawa Allah wadatarsa ta zame masa sharri mutum ya samu kuɗi ya ta amfani da su wajen sabawa Allah wadatarsa ta zame masa sharri kalla innal insana la yadaga arra'a wastaghna to haka nan kuma akwai sharrin talauci shi kuma wancan wanda muka ambata a baya da aka dai waɗannan suna daga cikin addu'o'in da manzo Allah yake yawan yi kamar yadda nana Aisha ta faɗa rawahu abu dawud wa tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun wa hadha lafzu abi dawud hadisi mai lamba ta 1495 wa an ziyad ibn ilaqa an ammihi daga ziyad ɗan ilaqa daga baffansa Wahuwa huwa qutba malik shine qutba dan malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yaqul manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yawan cewa ma'ana yana yawan addu'a da wannan kalmomi da zamu ambata اللهم إني أعوذ بك من منكرات منكرات الأخلاق يا الله ني إنا نيمان daga munanan ɗabi'u duk wata mummunar ɗabi'a manzo Allah Allah ya tsarkake shi daga dukkan wata mummunar ɗabi'a domin ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim amma tare da haka ku ga yadda annabi yake neman tsari daga munanan ɗabi'a Ruwa, yawan fushi lusaranci kidahumanci gulma hasada girman kai ƙyashi ƙeta duk waɗannan munanan ɗabi'u ne da haka banza Allah yana neman tsari daga gare su wal a'mali kuma ina neman tsarin ka daga munanan ayyuka an gane ko munanan ayyuka kamar me dukkan wani abin da zai sa bawa ya nisanci Allah na ta fuskar sabo an gane ko kamar ƙarya mummunan aiki ce sannan kuma mummunar ɗabi'a ce girman kai mummunan aiki ne kuma mummunar ɗabi'a ce girman kan da kuma aiwatar da shi an gane ko to haka nan kuma ƙyashi shi ma mummunar ɗabi'a ce sannan kuma yinsa mummunan aiki ne wal ahwa sannan kuma ina neman tsarin ka ya ubangiji daga al ahwaul munkara soye-soyen zuciya munana qala ibn hajar ibn hajar al asqalani yace al ahwaul munkara hiya al i'tiqadatu al fasida al mukhalifa lima alayhi ahlus sunna wal jamaa da annabi yace wal ahwa da soye-soyen zuciya ibn hajar ya ce shi shine miyagun aƙidu wanda suka saba wa abin da ahlus sunna wal jama'a suke a kai cewa kowa Allah ne haka wannan hawa ne zagin sahabban annabi wannan hawa ne ko ba haka ba to waɗannan duk daga cikin abubuwan da annabi yake neman tsari da su kai ka ce manzo Allah ya zo zamanin waɗannan abubuwan tare da bai riske su ba annabi bai zo zamanin da za a samu wani daga cikin musulmi ya da awashi Allah bane manzo bai zo zamanin da za a samu wani daga cikin mutanen da suke jingina kansu zuwa ga musulunci zai zagi Abubakar ya zagi Umar ya zagi Aisha ya zagi Hafsa ba to wannan kuma yana daga cikin abubuwan da za su faru mu yafi kamata mu nemi tsari da su sun da mu muka riske su amma manzo Allah yakan nemi tsari da su dan ya koya mana tun kafin aukuwar su rawahu tirmidhi imamu tirmizi ya rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hasan kuma yace hadisi ne kyakkyawa hadisi mai lamba ta 1496 wa an shakal ibn humaid radiyallahu an an karbo daga shakal dan humaid Allah ya kara masa yadda qala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah allimni du'aan ka koya min wata addu'a wannan ya nuna sahabbai suna zuwa wajen annabi don neman addu'a kuma sukan ce ya koya musu kalmomin da za su roƙi Allah da su wanda Allah zai saurare su domin ba kowace kalma za ka faɗa Allah ya saurare ka ba ba kawai don ka iya larabci kenan sai ka shirya kalmomi ba a'a dole ne sai an koya maka techniques ɗin hanyoyin da salon da tsarin da ake bi wajen magana da Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda ka sani ne yau baka isa ka shiga fadar sarki ka je kai ta maganganu ba akwai maganganun da in ka yi su a fadar sarki fadawa ma za ka ji suna cewa hattara hattara ba a faɗa wannan a gaban sarki shi yasa ba yadda za a ka je gaban gwamna za ka yi speech ko gaban shugaban kasa a baka ka je haka sai an koya maka eh formal din yadda ake magana da shugabanni ba a ce shugaba kaza ba a ce masa kaza ko wasiƙa ka rubuta sai ka ta tura wasiƙa ofishin gwamna protocol ba za su bari gwamna ya ga wasiƙar ba saboda ba ta cika ka'ida ba sai an dawo da kai a ce maka ba a rubuta gwamna kaza soke ba a rubuta gwamna kaza soke ba a rubuta to in dai gwamnonin duniya wanda yanzu da an yi juyin juya hali wata ran ka ganshi tare da kai a yan awaki ah ba ga shi nan ba wata rana wani gwamna da na gani kwanan nan fa ko wata biyu ko uku wallahi bai wuce ba wani gwamna gani gashi kowa ta kansa ko kula shi ma ana yi wallahi na tausaya masa a ce abin tausayi abin tausayi to wai in irin waɗannan 'yan adam ɗin da muke rayuwa da su wanda cikin ƙasa da ƙiftawa ido sai ka ga sun dawo da kai da su duk ɗaya amma duk da haka in suna kan wata kujera ga ka'idojin magana da su to ina ga ubangijin da ke kan kujerar da ba zai taɓa sauka ba ba wani ya ɗora shi ba ba kuma wanda ya isa ya sauke shi laisa li walali ibtida'un wala li akhiriyati inqida'un ubangijin da bai da farau kuma bai da karau mai dawwamin mulki subhanahu wata'ala to shi yasa sahabbai da suka fahimci wannan in za su yi addu'a sai su je su ce da annabi koya mana addu'a gaya mana kalmomin da za mu gaya wa Allah don ya saurare mu a kawai ka shiga da ka ba shi yasa wata rana annabi ya ga wani mutum ya zo kawai ya fara addu'a sai annabi ya ce kash ajila haza wannan yawa Allah gaggawa ba a shiga gaban Allah da wannan ba a yi wa Allah haka ina ma dai ka yi kirari da yabo ga Allah kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ka sirka da addu'ar taka kuma ka yi kara ka haɗa duniya da lahira duk yadda ka kai da zalama son duniya in ita kadai ka tura wa Allah ba zai karba ba saboda kimar duniya ba ta kai a roƙi Allah ita kadai shi ba amma in ka hada da lahira to ka hada da mai kima sai ka ci albarkaci a rububi sai a sa da duniyar taka to da haka wannan bawan Allah ya ce na ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallama na ce da shi koya min addu'a gaya min yadda zan roki Allah a wata ruwaya ta imamu tirmizi yace allimni ta'awuzan a ta'awwazu bihi koya mun yadda ake addu'ar neman tsari dan in nemi tsari a wajen Allah da waɗannan addu'a da za ka koya mun kaga kenan addu'ar ta neman tsari ce a nan ba a gaya mana haka ba to amma idan mun karanta addu'ar za mu ji haka ƙala sai annabi ya ce da shi qulillahumma inni a'udhu bika ka ce ya Allah ina neman tsarinka min sharri sam'i daga sharrin jina wa min sharri basari da sharrin ganina wa min sharri lisani da sharrin harshena wa min sharri qalbi da sharrin zuciyata wa min sharri maniyati maniyi da kuma sharrin maniyina ma'ana sharrin sha'awa kenan ko To waɗannan abubuwan ga baki ɗayan ka kalli ɗan adam suke jawo masa shari in dai kaga mutum ya gamu da shari to ɗayan waɗannan abubuwan ya jawo masa ko da ya zama sharrin nan a kunne ya ji shi ko da ido ya gan shi ko da baki ya furta shi ko kuma da zuciya ya kudurco shi ko kuma azzakarinsa ya jama, ma'ana sha'awarsa namiji ko mace musamman ma kuma sharrin baki da sharrin farji shi yasa annabi ya ce man yadman li ma baina lahayhi wa ma baina fakhidaihi admanu lahu aljanna duk wanda ya lamunce min zai tsare bakinsa ya tsare min farjinsa ni kuma na lamunce masa aljanna mafi sharrin abin da ke kai mutane wuta shine baki da farji mafi sharrin abin da ke kai mutane wuta baki da farji baki ko dai abin da zaka faɗa ko abin da zaka ci an gane ko farji kuma abin da zaka sadu da shi shine annabi ya ce wa hal kubbin nasu fin nari ala wujuhim aw ala manakirihim illa asaidu alsinatihim imamu turmuzi ya yi ƙari a ruwayarsa ya ce ya'ani farjahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da sharri mani yana nufin farj to kaga duk wannan addu'o'in su kansu in ka kalla zaka ga annabi ya wuce su amma ya koyar ne dan al'ummarsa ta yi domin ita ke cikin abin da haka wannan sahabi an koyar da shi wannan min babi aulani da kai da dukkanin sauran 'yan uwa musulmi mai ta nana ta wannan addu'a Allah ka tsare mu daga sharrin ji da gani da sharrin baki da sharrin zuciya da sharrin farji shi yasa bahaushe zaka ji a cikin addu'o'in addu'o'insa yakan dunkule ya ce mugun ji mugun gani ko Allah ya kiyaye rawahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi wa qala hadithun hasan Imam Tirmidhi yace hadisi ne hasan hadisi mai lamba ta 1497 wa an Anas radiyallahu an daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا كسن شينا شيوه اللهم إني أعوذ بك من البرص يا الله نئنا نيمن سرن كدق البرص cutar kuturta ce ko cuta da take da tushe a ciki sannan kuma take yaɗo a waje a fata an gane ko irin su kyazbin nan kila duk za su iya shiga ciki irin su kora duk za su iya shiga ciki an gane ko domin duk wata cuta da take da asali a ciki sannan take bayyana akan fata to nau'i ne na albaras an gane ko to kuma waɗannan suna da yawa mafi yawancin cutar fata za ka samu asalinta daga ina take ciki sai ta ci ta ci a ciki sai ta bayyana akan fata to shi yasa duk wanda zai baka maganinta zai baka nasha kuma ya baka na shafawa na sha ya kaso ta ciki na shafawa kuma don ya mi. dan ya kashe ta wajen shi yasa lokacin da mutane suka zo madina waɗansu mutane ƙoraniyin ake ce da su sun zo madina a matsayin sun musulunta 'yan wata ƙabila ne to da suka zo madina kwana ɗaya biyu sai madina ta washe su suka yi irin ciwon da ake cewa canjin ruwa kaga shi ma canjin ruwa wani ciwo ne wanda yake fitowa a fata kuraje to amma asalinsa daga ciki yake to sai annabi ya ce da su ku je ku samu mai kiwon raƙuma ya ba ku nonon raƙumi da fitsarinsa nono ku sha fitsarin ku rinka shafawa don ya kashe cuta a ciki ya kashe ta a waje to kuma haka aka yi suka je suka sha nonon raƙumi da fitsarinsa ya kashe musu cutar a cikin ta da waje gaba ɗaya to su kuma saboda butulci sai suka kashe mai kiwon raƙuman suka katsa raƙuman suka gudu labari ya zo wa annabi cewa mutanen nan fa da ka tura su su je wajen wancan mai kiwo su zauna a rigarsa su yi jiya a can to kuma sun warke amma sun kashe shi sun janye raƙuma da safe aka gaya wa annabi bayan sallah asuba ya ce abu bayan su aje a kamo su aka yi musu tara aka kamo su da aka kamo su annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka tsitsire idan dinan su aka tsiyaye musu da ruwan ido kuma aka sassare hannuwansu da su in an sara hannun dama a sara kafa hagu sannan da rana ta fito sahara ta yi zafi ya ce a watsa su a ciki ana ganin su suna shure-shure haka suka mutu ba wanda ya taba su to kaga hikimar wannan an yi maganin wannan fitina tun daga nan ba a sake yin ta ba ba za ka sake ji ba kuma bayan wannan an sake samun wani a zamanin annabi da ya wannan iskancin ba a sake ba shi doka da oda tana maganin duk wani dan ta'adda yanzu duk wannan sace-sacen mutane da ake saboda an ki musu ka'ida ne an ki kashe su an ki ai musu dokar da ta dace da su shi yasa ba za a daina ba ba za a daina ba alƙatlu amfalil katili duk mai kashewa a kashe shi gobe ba zai kashe ba duk ɗan iska ya san ransa duk yadda yake da rashin mutunci da rashin imani yake kashe mutane shi ma dai ran ya san ƙwaya ɗaya ne nasa in ya sullube fita shi ma ba zai dawo ba kuma yana son nasa to da yau za a samu wani tim nan barayi ko tim na masu kashe mutane ko masu yanka mutane duk a yanka su kuma kyau a yi musu irin wannan yankan a fili kowa ya gansu a watsa talabijin da jaridu da komai a gani to waɗansu za su tuba da kansu za su kawo kansu wallahi wasu za su yi saranda saboda wani lokaci su waɗannan manyan 'yan iskan ƙananan su ma yaran su fa sun tsorata su suke zuwa su kansu tsoro suke wasu sai sun sha kayan maye to da za a kama babban su a yanka ana yanka shi ƙananan guduwa za su yi tuba za su yi a guje to duniya tana ta wahala a kan ta dakatar da aikin ta'addanci ta ki taba ba abin da Allah ya ce shi yasa ko a attaura haka Allah ya ce alqatlu amfalil ƙatli aya ce a attaura daidai take da Annabsu bin nafsi daidai yake da katabna alaihim fiha an nafsu bin Nafsi. daidai take da kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurru to da mutanen duniya za su tsare wannan dokar da an zauna lafiya ba za ka taɓa jin kullum sai sabon nau'in ta'addanci ake sake fitowa da shi ba masu garkuwa da mutane masu kaza masu kaza masu kaza kullum saboda hukuma ta kitai to kuma ba wani abu ne ba wasu iskancin abubuwan da ake a Najeriya zaka sha mamaki da yawan daga cikin waɗanda suke irin waɗannan ayyukan ta'addancin suna da iyayen gida makaman sai musu ake talakawa ne basu in sun yo satar basu ba a jefe su da dubu ashirin ashirin ba wasu manyan shaidanu ne suke da kuɗi wai dole dai kuɗin sai an sanya za a juya su kuma an ki a kawo su kasuwa bari a samu ga matasa zaune gari banza ba su da tarbiya ba addini ba ba sallah ba salati ba imani ba arabu ba boko sai a ba su kayan maye sai a sai musu manyan bindigogi sai a kai su dawa sai su kama mutum su jashi sai a yi ta maganganu da su sai su je su aje aje kuɗi masu nauyi kuma abin da zai baka mamaki da yawan kuɗin fansan nan fa da ake karba ta akawun akawun ake sa su to akawun ɗin aljanu ke suka buɗe shi aka san shigantaka ce kawai da iskanci irin na Najeriya shigantaka ce da iskanci irin na Najeriya ba wani daji a Najeriya wanda ba za a iya tsare shi ba ba za a iya shigarsa ba babu shi sai dai a bar mutane a ciki su ta iskancin su su ta abin da suka ga dama in an kama mara gata ko mai ƙara kwana shikenan a gama da shi abin ya kamata din a tsaya a yi abin da ya dace din ba za a yi ba yanzu cikin abubuwan da nake ji na jita-jita tsohon shugaban dss wanda aka kama kwanan na aka tuɓe shi cikin tuhumce-tuhumcen da ake masa na cin hanci da rashawa har akwai wani kamfani daga cikin kamfanin nukan sadarwa da aka yi ta amfani da wayoyinsu ko layinsu ko network ɗinsu lokacin ta'addancin maiduguri ai magana akai hari can ai magana akai hari can ai magana akai hari can kuma duk ta waya kaga su su ya kamata su bi wannan kadin su je su tsira kamfanin su fito mana da waɗanda suke amfani da waɗannan networks ɗin amma aka ce a ƙarshe aka ɗauki wasu maƙudan daloli aka je aka aje masa shikenan magana shiru najeriya fa kenan wani lokaci wai wasu kiristoci suka je suka samu ubasanjo suke gaya masa irin waɗannan kaza kaza kaza kaza kaza to da yake kun san shi akwai ka taubara sai ke cewa banda mahaukata ne ku so kuke in juya najeriya rana ɗaya in dawo da ita ta zama tsarkakakkiyar ƙasa ya ce ko yesu ne ya dawo ba zai iya ba saboda ka tobar yace koyonsa ne ya dawo yace yo kasar da wanda zai baka tsaro shi ke kashe ka kasar da duk wanda zai yi daidai shi yake canjawa yi ba daidan ba in mai tsaro ne shi zai baka tsoro ce to ya za yi kasar da za a sai hanya in za a yi operation a a kashe mutum jami'an tsaro duk sun sani su dakata kar ku zo sai bayan za mun gama Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsari daga cutar albaras dukkan wata cuta da take ci a ciki ta bayyana akan fata wal junun da ciwon hauka manzo Allah yakan ce Allah ka tsare ni da ciwon hauka tare da fashi Allah ya tsare shi ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wal juzam kuma ina neman tsarin ka ya Allah daga kuturta al juzam shine kuturta wa min il asqami ya Allah ina neman tsarin ka daga dukkan wasu mugayen cututtuka to yanzu kaga a wannan zamani mu muka fi kowa buƙatar mu ke kewayen waɗannan addu'o'in ko kana kamar yau lafiyar kalau ba ka san gobe ba bal ma lafiya ce irin ta ɗan Najeriya irin ta ɗan Afirka, ka san mu lafiya a wajen mu kawai mutum yana motsi, shine lafiya, wanda ita mafi yawancin cututtuka rainansu ake a ciki tun tana karama take jikinka baka sani ba to lokacin da kake yaro kana matashi da yake jininka yana da karfi a lokacin sai yake danne ta hana ta tasiri da ka tsufa jinin yayi kasa ita kuma ta girma to sai ta zo ta danne ka shi yasa za ku ga waɗanda suka ci gaba kuma suka san kansu duk bayan wata uku uku mutum zai je a yi masa medical check up a bincika lafiyarsa jininsa kaza komai nasa a duba zuciyarsa tana bugawa lafiya hantarsa tana bugawa lafiya komai nasa lafiya amma a ƙasar hausa in dai zai motsa a lafiyar salo a ya motsa ya fita ya fita ya san kwa motsin tsohuwar mota ba ce da ya je kwari da ɗan da haka dai ya ƴan uwa mu rinka yin addu'a kuma mu rinka riko da sababi mu rinka bibiyar likitoci ana duba lafiyar mu yanzu kaga kasashen da suka ci gaba nan ƙasar Saudiya ba yadda za a yi mutum ya mutu kawai a je a binne shi dole ne sai an bincika ga me sababin mutuwar kafin duk wata gawa kan abin ne ta sai an likitoci sun tsaya a kanta in yawu ne mutum ya bubburtsan lokacin mutuwar a ɗauki yawun aje a gwada akwai wata cuta ba wai ta shi ake ba ta yi shi ya mutu shi kenan magana ta ƙare amma wannan yawun nasa da ya fito iska ta kwasa ƙila yanzu da yawa daga cikin 'yan gidan sun shaƙa sun shaƙa to idan aka gano akwai cuta to su ma sai an killace su an je an gwada su an ba su magani dan daga nan su ma za su iya fita kasuwa su fita makaranta su fita ofis su ma su je su yada cutar sai a wayi gari mutane suna ta mutuwa ba a sani ba amma mu yanzu sai ka ɗauka wani imani ne da an yi mutuwa nan da awa daya za a binne shi me ya kashe shi oho doguwar suma yi dogon bacci ne fura ya sha maganin mura ya sha wallahi da yawa daga cikin mutane binne su muke dan sun yi dogon suma amma ba mutuwa suka yi ba mutuwa suka yi ba tsakani da Allah kaga duk wanda yana daga cikin abubuwan da inda mun san kanmu ya kamata mu tsara kanmu da kanmu a ce duk wani masallaci a unguwa yana da waje wadatacce na wanke gawa kuma duk wani masallaci a unguwa yana da dan asibitin shan magani yana da 'yan likitoci da 'yan kayan aune-aune da an yi mutuwa a bugo wayar masallaci gidan wane kaza an yi mutuwa akwai irin wannan motar ta makabarta ta je ta ɗauko likitoci su kuma maza maza su zo su ka kayan auna aunan su su auna amma billahi lazi wani mutum kawai a gida bai taba ganin gawa ba fa kawai da ya ga kai shiru ya ce wane ya mutu sai ya sanar da mutuwarka daman su Allah Allah suke su ma ka dabe su shi maza maza su tura ka makabarta yanzu nan zaka ji ana ina likafanin ai sauri a kawo ai sauri a to me na saurin ya mutu dai ya mutu ba zai dawo ya ci muku komai ba ku hakura bana ku tura shi a hankali ku tabbatar ya mutu kafin ku binne shi mana za ga duk kasashen da suka ci gaba ko ta fuskar addinin ko ta fuskar duniyar haka ake yi ba don komai ba saboda ai maganin wasu fitintunin da za su biyo baya domin mutuwar wani tana iya zama wa fitina ga wani mutuwar wani sakamakon wata cuta sai ya haɗa ta ga wani shi kuma yan baya kuyi lokacin ka bai baka ya baka da wahala kai kuma baka sani ba da haka manzo Allah yana roƙon addu'a yana roƙon Allah ya tsare shi daga irin waɗannan abubuwa al-imam at-tibi yace wa inna ma lam yata'awwad min al-asqami mutlaqan Allah bai roki tsari daga duk cuta kawai sake ba sai ya ambaci waɗannan me hikimar ambatan waɗannan yace saboda waɗannan su ne mafi muggan cututtuka a jikin dan adam ai annabi bai ce Allah tsare ni daga ciwon kai ba ciwon kai ba ciwo bane bai ce Allah tsare ni daga ciwon ciki ba ciwon ciki ba ciwo bane to amma illar wa'ancan malamai suka ce bai kai ga waɗannan ba domin cuta iri biyu ce akwai adda'ul muzmin akwai adda ghairu muzmin akwai cuta mai ɗaukan tsawon lokaci akwai cutar da zaka yi ta minti ɗaya biyu kwana ɗaya biyu ka warke kamar ciwon kai wani da daddare ya yi ciwon kansa da ya sha panadol ya kwanta shikenan wani da rana ma wani ka sha masa magani wani ba sai ka sha magani ba to ba irin waɗannan cututtuka ake nufi ba cututtuka mugaye masu ɗaukan lokaci waɗanda suke addaban mutane yanzu misali mu ɗauki ciwon sukari kage yana daga cikin cututtuka da suke addaba duniya ba wai mu afirka kadai ba har turawa ciwon suga yana damun su ballanta na uwa uba larabawa hawan jini suna daga cikin cututtukan da suke addaba duniya a yanzu an gane ko kuma sakamakon ciye-ciyen kayan zamani masu kemikal wanda da mutanen da ba su san cututtukan ba saboda su ba su fiye cin kaya wanda aka sa musu wani abu suna cin komai ne natural wanda in dai zaka lizumci cin abubuwa natural to za ka samu sauki daga matsalar ciwon sukari to sannan kuma mutanen yanzu san jiki duk inda za a je mota ce wani wajen ma ba za a je ba sai ai waya ana zaune cikin AC su ko mutanen da ko sun ci ma to za su fita gona su bar jigumin su haka kawai ma za su zo su yi wasan su na shakatawa ma shi kansa training ne yanzu langan nan da da ake langa ai yar gala ko baka ruga a wuce ba langa ta isa kai gumi dama abin da ake so kenan to amma yanzu ka ci zaki ka ci maiƙo ka shiga AC ka kwanta ka ki ka motsa tafiyar minti goma sha biyar in aka ce ka yi ba za ka iya ba ka gaji kai ta nishi kamar wani ɗauraren sa kaga dole duk lokacin da cholesterol ya taru a jikinka glucose ya taru a jikinka lokaci ɗaya sai ya bige ka to da ka dai annabi sallallahu alaihi yana roƙon Allah ya tsare shi daga mugayen cututtuka waɗanda suka fi kashe ɗan adam kuma suka fi illata shi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 an gane ko daidai da faɗin Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu daidai da faɗin Allah maɗaukin sarki wata bi sabila man anaba ilayya daidai da faɗin Allah inna ibrahim la halimun awahun munib da aka al'inaba bi ma'ana arruju'u komawa izuwa ga abu da aka anaba ilallahi bi ma'ana raja'a ilallahi wa bika kasamtu zai iya ɗaukan ma'ana biyu da kai nake husuma abin nufi da hujjojinka da dalilanka nake husuma da kafirai da kuma duk wanda ya saba wa daidai ina dogaro da kai da hujjojinka da dalilanka don in dawo da shi daidai ko don in yaƙe shi zai kuma iya ɗaukar wa bika kasamtu dan kai nake da kai da kuma dan kai dan kai nake husuma ma'ana dan an taɓa ka nakan yi husuma dan an saba maka nakan yi husuma to wannan duk zai iya ɗaukan waɗannan fuskoki guda biyu wa ilaika hakamtu kuma gare ka nake kai kuka nake kai ƙara wannan abu ne wanda yake a fili takarda ta biyu ce assalamu alaikum malam da fatan Allah ya saka maka ya ƙara maka lafiya amin Allah ya kare mu baki da yace tambaya ta ita ce dangane da hani da yankan farce da aski game da yin layya da farko bani da iko na yi layyar Allah ya bani dama bayan na yanke kumbata na yi aski shin na iya yi malam ko kuwa dan Allah ina son karin bayani zaka iya yi wanda da da farko bai yi tsammanin zai yi layya ba da haka sai ya askin sai ya yanke farcensa daga baya kuma sai Allah ya hore masa abin layyan ba laifi sai kuma ya zo ya layya daga lokacin da ya samu damar yin layyar to sai kuma ya kame daga nan har zuwa lokacin da zai layya takarda ta gaba ya ce Allah assalamu alaikum Allah ya mai da malam gida lafiya Allah ya mai da mu baki daya ya ce malam ni na kasance ina da wani saurayi budurwa ce ta ce malam ni na kasance ina da wani saurayi ya kasance in ya zo na yana ƙoƙarin taɓa ni ni kuma ba na ba shi kaina kuma ina so in ki fitowa in ya zo na. sai iyayena su tilasta min kuma malam na yi musu bayani amma ba su fahimce ni ba sai su ringa cewa ai ba halinsa ba ne ba zai ba don Allah malan ka bani shawara to ai ba wai ba su fahimce ki ba ne sun fahimce ki kila wani abun duniya suke so wannan shine magana gaskiya iyayenki kila sun siyar da mutuncinki ne sakamakon wani abin da suke tsammanin zai musu ko yake musu da haka ke kuma sai ki kokari iyayen kike kiga kin kare mutuncin kanki da kanki dan ƙarshe kuma in an yi abin to sai kuma sun dawo su da kanki suna zargin ki da aka iyaye su rinka saurara ƴaƴayensu dangane da ire-iren wannan complaints kada su ce a tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum to ba tambaya ba ce neman addu'a ce akwai wani bawan Allah da muke tare da shi a nan laraba yanzu ta uku kenan waccan larabar mun bar nan ya tashi Allah ya jarabce shi da ciwon ciki kuma ya zama sanadin ajalinsa an ce sunansa abba to da fatan Allah maɗaukin sarki ya ji kansa ya ba wa iyayensa haƙurin rashinsa don an ce saurayi ne ba da ko iyaye ba shi da ko iyali da fatan Allah maɗaukin sarki ya karɓe shi a matsayin shahidi ya sanya shi cikin waɗanda suka yi shahada mu kuma idan tamu ta zo Allah ya samu cika da imani to sannan ga wani yana neman addu'a shi mata ƙaruwa da Allah ya ba shi na azurta shi da ya mace to Allah ya mata albarka kuma Allah ya sanya mata albarka Allah maɗaukakin sarki ya sa ta zamo diya ta gari bisa ga tarbiyya ta addini kuma ya sanya ta zama mai biyayya ga iyayenta Allah maɗaukin sarki albarkace ta da dukkan sauran 'ya'yan musulmi akwai wani bawan Allah da ya kawo mana kyautar riyadu salihi na guda ashirin lu'lu'u wal marjan ma guda ashirin ya ce a rabawa waɗanda ba su da shi to amma ni zan yi sikirinin ɗin wanda zan rabawa da kaina na san in nazo zo da su na ce zan raba wani ko uku ne da shi sai ya makale wani a hammata ya saboda wannan ɗabi'an mu ce amma dai insha Allah zan yi tunani zuwa nan da mu dawo hutu hanyar da ya kamata mu bi wajen mu tantance mu ga yadda za mu raba Allah maɗaukin sarki ya saka masa da alkhairi Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa arziki mai albarka da shi da dukkan ire-irensa musulmi masu ƙoƙarin wa addini Allah maɗaukin sarki ya ji kan iyayensa da dukkanin iyayen mu baki ɗaya da dukkanin al'ummar musulmi baki ɗaya yau zai zama shine ranar da za mu tafi hutu sai kuma Allah maɗaukin sarki ya kai mu bayan sallah idan mun sallata lafiya in za mu dawo kuma za a ji sanarwa kamar yadda aka saba Allah maɗaukin sarki ya sa mu yi sallah lafiya Allah ya karɓa mana kuma Allah maɗaukin sarki ya sa alhazanmu su yi arfa mai albarka ya dawo da su gidajensu lafiya kuma ya karɓa